za a ji cewa kungiyar kwadago ta kasar nlc ta kauracewa wata ganawa da gwamnatin tarayya kan takaddamar cire tallafin man fetur yayin da kungiyar tuc ta bukaci a duba mafi karancin albashin ma'aikatan najeriya wani kamfani zai karar sabuwar gwamnatin kano a gaban kotu inda ya bukaci diyar naira biliyan goma kan kadarorinsa da aka rushe yan bandaga sun kashe mutane 62 a wasu sabbin hare-hare da suka kai jihohin sokoto da zamfara Sannan a kasashen ƙetare za a ji cewa Rasha ta ce ta dakile wani gagarumin farmaki da ƙasar Ukraine ta kai. Tumi sauraro salamu alaikum barkanmu da safiya da fatan an waye gari cikin koshin lafiya wannan rana ta litinin wadda take zama goma sha shida ga watan zilkida shekara 1444 bayan hijira tafiyayen halitta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina da kenan da biyar ga watan yuni na shekarar 2023 miladiya sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran kamar yadda aka tsara sunana nura haruna mudi tare da abokin aiki binta abdullahi fulani Ƙungiyar kwadago ta ƙasa NLC a jiya Lahadi ta kauracewa halartar wata ganawa da gwamnatin tarayya ta kira domin tattaunawa batun cire tallafi da kuma ƙarin farashin man da aka fuskanta a kasar nan. Ƙungiyar ta dage cewa ba za ta yi wata tattaunawa da wakilin gwamnati ba sai an kafa kwamiti a hukumance da zai aiki da gaske. Ma'ajin ƙungiyar ta NLC Hakim Ambali ya tabbatar da matakin da ƙungiyar ta ɗauka na kaurace taron wanda ya biyo bayan taron da aka yi ranar Laraba kan cire tallafin. Sai dai jami'an ƙungiyar TUC sun halarci halarci taron wanda ya biyo bayan tattaunawar da suka yi da kungiyar nlc a fadar shugaban kasa da ke abuja a makon da ya gabata wanda aka watse ba tare da cimma wata matsaya ba a ganawar ta sa'o'i biyu da fadar shugaban kasa da aka fara da karfe biyar na yammacin ranar lahadi tuc da sauran masu ruwa da tsaki sun buƙaci a sake yin duba kan mafi karancin albashi yayin da masu shigo da mai ke neman a rika basu canjin kuɗi a hukumance. to sai dai da take mai da martani gwamnatin tarayya ta ce za ta yi duba akan kan bukatun da kungiyar tuc din ta shigar musamman ma akan batu da ya shafi mafi karancin albashi da ake sa ran za a sake bibiya da yake mai da martani lokacin da yake zantawa da manema labaran fadar shugaban kasa bayan gudanar da ganawar tare da gwamnatin tarayya da kungiyar tuc ta tsawon awanni uku mai magana da yawun fadar shugaban kasa dele alake ya bayyana cewar za a tabbatar da ganin aiwatar da dukkanin alkawarin da aka cimma da kuma duba bukatun daga cikin bukatun da gwamnatin tarayya ta ce za ta yi duba akwai akwai batun sassauta haraji ga ma'aikata tare da tabbatar da ganin an samar musu da kyakkyawan yanayi da za su gudanar da rayuwa cikin sauki alakiya kuma tabbatar da cewar shugaban kasa bola tinubu zai duba akan tsare-tsaren da za a cimma musamman ma akan bukatu da kungiyar kwadagon ta bangaren tuc ta gabatar ita kuwa kungiyar ma'aikatan shari'a ta kasa ta ce tana tattara mambobinta domin fara yajin aiki da za a gudanar a faɗin ƙasar nan sakataren kuɗi na kungiyar na ƙasa jimo musa ya bayyana haka ne a wata zantawa da manema labarai haka kuma ma'aikatan wutan lantarki sun sha alwashin shiga yajin aiki tare da jefa al'ummar ƙasar nan cikin duhu domin nuna adawa da cire tallafin man fetur da gwamnatin shugaba bola tinubu ta yi a wata sanarwa da kungiyar ma'aikatan lantarki ta ƙasa ta fitar a ranar lahadi ta umarci mambobinta da su janye ayyukansu a faɗin ƙasar nan daga safiyar ranar laraba to a kano shugaban kungiyar kwadago ta ƙasa nlc reshen jihar kabiru inuwa ya ya ce kungiyar za ta yi ganawa da karfe uku na ranar yau litinin domin yanke shawara akan yajin aiki da kuma zanga-zanga da uwar kungiyar ta kasa ta shirya sannan ta bayyana matsayarta daga bisani ya bayyana cewa yana cikin waɗanda suka halarci taron da kungiyar nlc din ta kira a abuja saboda haka ya kira taro na reshen jihar kano da za a gudanar a yau a cewarsa kungiyar a kano za ta bayyana matsayarta akan shiga yajin aikin ko akasin haka bayan kammala ganawar. wani kamfanin gine-gine mai suna lamash properties limited na shirin kalubalantar rushe sabon gini da ke cikin otal ɗin daula da gwamnatin jihar kano ta yi inda ya buƙaci a dawo masa da jarin da ya zuba naira biliyan goma a kan aikin gwamnatin jihar kano ta rushe ginin na biliyoyin naira a otal ɗin na daula ciki har da ɗakuna casa'in na alfarma da bangaren kasuwanci da aka kammala kashi tara na aikin a ƙarshen mako bisa zargin mallakar wurin ba bisa ƙa'ida ba sai dai kamfanin lamash properties limited ya a cikin wata sanarwa da ya fitar ya bayyana cewa aikin haɗin gwiwa tsakanin gwamnati da masu zuba jari ne masu zaman kansu saboda an gayyace su a cikin shekarar dubu biyu da 2020 daga ƙarshe gwamnati ta bada filin a matsayin jarinta a cikin aikin tare da kasar ribar da aka amince sama da naira biliyan biyu sanarwar ta kuma yi kira ga jama'a da su fahimci yanayin kasuwanci saɓanin abin da ake yayatawa kuma su sani cewar matakin da sabuwar gwamnatin jihar kano ke ɗauka zai hana sauran masu son zaba jari su zuba jari domin mu bunƙasa tattalin arzikin jihar nan. To anan kuwa gwamnan jihar Kano injiniya Abba Kabir Yusuf ya soke cinikin cefanar da asibitin yara na Asiya Bayero da kuma masaukin gwamna da ke rukunin gidaje na kunkusiya. Abba Kabir Yusuf din ya bayyana cewa ana ci gaba da kwato kadarorin al'umma waɗanda gwamnati da ta shuɗe ta sayar ba bisa ƙa'ida ba. gwamnan ya bayar da umarni da a gyara asibitin cikin gaggawa tare da mayar da ayyukansa a matsayin asibitin ƙwararru da ke kula da lafiya na kananan yara a jihar kano da sauran makwabta a wata sanarwa da babban sakataren yada labaransa sunusu bature da wakin tufa ya fitar ya ce abba kabir yusuf din wanda ya jagoranci tawagar manyan jami'an gwamnati da suka kai wata ziyara ta gani da ido wuraren guda biyu ya nuna rashin jin daɗinsa akan yadda gwamnatin da ta shuɗe ta sayar da wuraren saboda sarai. rai yau muka shigo wannan asibiti domin mu gane masu gashi mun gani yana cikin wani hali na lahaula wannan ziyara da ya takaice mun zo mun gani mun shi sa na ce ma'aikatar ayyuka gidaje da su su zo domin mu gani gaba daya yadda za a zo a fara gyaran wannan asibiti kuma wannan asibiti mun dawo da shi kamar yadda yake a baya asibitin yara da mata kowa aka ba wannan guri mun kwace shi mun dawo da talakawa haƙƙinsu a dai cikin labaran na barka da asuba jam'iyyar pdp ta yi kira ga shugaban kasa bola tinubu da mataimakin shugaban kasa kashim shatima da su koyi da marigayi shugaban kasa umaru musa yar aduwa ta hanyar bayyana kadurorinsu a bainar jama'a a matsayin nuna ga mukarrabansu pdp ta bayyana hakan ne ta bakin sakataren yada labaranta na kasa guna ba a karshen mako da yake magana a wata tattaunawa ta wayar tarho da jaridar the punch ya ce idan shugaban kasa da mataimakinsa suka cika fam din bayyana kadurorinsu kuma mayar da su ga hukumar da'ar ma'aikata hakan ya nuna tsantsan nagarta ba don kawai cika ka'idoji da doka ta tanada ba duk da cewa jam'iyyar pdp na kalubalantar ayyana tinubu a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasa da aka gudanar ranar 25 ga watan fabrairu ta bukaci dukkanin mutanen biyu ta nuna wa duniya cewa lallai sun bambanta ta hanyar koyi da yar aduwa to muddin ba wani sauyi aka samu ba sabon shugaban kasar najeriya bola ahmed tinubu zai gana da yan majalisar dokokin kasar sannan nan waɗanda suke jami'in hamayya daban-daban inda ake sa ran za a yi ganawar a wannan rana ta litinin an shirya dai za a ganawar ne a fadar ta shugaban kasa mako daya gabanin kaddamar da sabuwar majalisar dokokin najeriya ta goma inda za a gudanar da ganawar a fadar ta shugaban kasa bayanin dai hakan yana kunshe a cikin wata wasiƙa ta gayyata da aka aike wa 'yan majalisun dokokin mai dauke da kwanan watan biyu ga watan yuni da muke ciki da kuma sa hannun babban sakatare na fadar ta shugaban kasa tijjani umar yayin da ake sa ran shugaban kasar bola tinubu zai gana da zababben sanatoci waɗanda suke jam'iyyar ta hamayya da karfe uku na yammacin wannan rana zai kuma gana da 'yan majalisar wakilai na jam'iyyu daban-daban na hamayya da karfe biyar a ranar yau din ta litinin. A nan kuma wata ƙungiyar tallafawa mata kan sana'o'i ta zargi mataimakin gwamnan jihar Ondo Lucky editawa da cin zarafin matarsa shehu Shugabar ƙungiyar ta ƙasa Damilola Charles ta yi wannan zargin tana mai cewa abin damuwa ne a bayyana cewa shi mataimakin Lucky zai aikata irin wannan laifin da ake zargi. ta kuma buƙaci uwar gidan gwamnan jihar Ondo Betty Akeredolu da ta shiga tsakani a cikin lamarin ta kuma wakilci muradin 'yan Najeriya da yake mayar da martani mai magana da yawun mataimakin gwamnan Kenneth Odu Shola ya musanta zargin. to anan ko 'yan bindiga sun kai hari wasu ƙauyuka na Sokoto da Zamfara ƙarshen mako inda suka kashe kusan mutane 62. Mutane 37 da ake fargabar sun mutu tare da jikkata waɗansu da dama hare da aka kai ƙauyuka da dama na can ƙaramar hukumar Tangaza Plaza da ke jihar Sokoto da ke tabbatar da faruwar al'amarin tsohon shugaban karamar hukumar Bashar Kalenji ya bayyana cewar an kashe mutane goma sha takwas a raka da sha bakwai a filin gawa da waɗansu mutane su ma da aka kashe a raka dutse guda biyu a jihar Zamfara kuwa harin da 'yan bindiga suka kai a wasu ƙauyuka na karamar hukumar Maradin ranar Asabar da ta gabata ya sanadin mutuwar mutane akalla ashirin. Ma'aikatar tsaron ƙasar Rasha ta ce ta dakile wani gagarumin farmaki da ta ta kai kasar ukraine tare da kashe sojojin ukraine 250 babu wani bayani daga kiev kuma ba a tabbatar da adawar rasha da kanta ba ma'aikatar ta ce ukraine ta kaddamar da farmakin a yankin donetsk a ranar lahadin da ta gabata ta hanyar amfani da wasu manyan makamai shida da bataliyoyin tanka biyu an yi alkawarin kaiwa ukraine farmaki amma a ranar lahadi kiev ya yi kira da a yi shiru kafin aikin kawo yanzu dai babu tabbas ko hare-haren da ake zargin sun nuna cewa an fara kai farmaki farmaki na kwato kasar ukraine ka hannun sojojin rasha yanzu kuma sai bayanin harkokin kasuwanci To kasashen mambobin kungiyar OPEC wanda suke da arzikin man fetur da kuma waɗanda ba mambobinta ba sun amince da kasashe su rage yawan ɗanyen man fetur ɗin da suke fitarwa a wani mataki na tabbatar da ganin an samu daidaituwar kasuwar ta man fetur a faɗin duniya. sai dai kuma kungiyar ta amince da kyale najeriya da congo da angola akan su ci gaba da samar da adadin man fetur din da suke samarwa ga kungiyar ta opec zuwa wato zuwa tabbatar da wani rukuni da zango na shekara ta 2023 a lissafin kungiyar haka kuma kasashen saudi arabia wadda suka kasance manyan kasashe kan gaba wajen samar da man fetur din kuma ta kasance jagora a cikin kungiyar ta opec an tabbatar da cewar za a kara mata adadin man fetur din da za ta rage yawan haƙowa da akalla ganga miliyan ɗaya kamar yadda aka tabbatar bayan wata ganawa da aka gudanar. saurari labarin wasanni. Ƙungiyar kwallon kafa ta ƙasar nan Flying Eagles ta fice daga gasar cin kofin na 'yan kasa da shekara ashirin wanda ake fafatawa a can kasar Argentina bayan da aka ci ta da bayan da tafkara da ƙasar Koriya ta kudu inda aka tashi wasa ci ɗaya tak mai ban haushi. Dan wasa Choi Sok Hyun shi ne samu nasarar zirawa ƙasar ta Koriya ta kudu lokacin da aka ƙara mintuna. A hannu guda kuwa ɗan wasan gaba na ƙungiyar kwallon kafa ta AC Milan Zlatan Ibrahimovic ya sanar a jiya Lahadi cewa zai kawo ƙarshen a fafatawa da kuma murzalida dan wasan mai shekara 41 a duniya ya bayyana cewa kawo karshen ragin sa na kungiyar kwallon kafa ta AC Milan a karshen wannan watan na Yunin da muke ciki. Sai kuma hasashen masana yanayi. to da yarda allah birnin kano da katsinan dukko za a fuskanci ne rana kan ma'auniya 39 yayin da yola da ke jihar adamawa da baucin yakubu ake sa za a fuskanci ne cida akan ma'auni na 39 a kudancin kasar nan kuwa bakaliki da ke jihar ebonyi da fatakwala jihar rivers ana sa ran za a fuskanci ruwan sama akan ma'auni na 33 sai birnin badin da ke jihar oyo da kuma doyi ekiti da ke jihar ikiti da ake sa ran za a fuskanci yanayin cida da washewar sararin samaniya akan ma'auni na 32 idan maka bar gida najeriya birnin accra kasar ghana ana sa ran za a fuskanci yanayi na cida akan ma'auni na 33 sai birnin maradi a jamhuriyar niger da ake sa ran za a fuskanci tsananin zafi akan ma'auni na arba'in da yarda Allah. Abubuwan da suka faru a makamancin rana irin ta yau. a irin wannan rana biyar ga watan yuni na shekarar 2021 ne 'yan bandiga suka kashe dan sanda ɗaya da manoma 40 a bunkudu da ke jihar zamfara a rana irin ta yau biyar ga watan yuni shekarar 1993 ne dakarun shugaban yakin somalia muhammad farah aidid suka yi wa sojojin majalisar dinkin duniya kwantan bauna a mogadishu inda suka kashe sojojin pakistan 22 haka kuma a irin wannan rana ta biyar ga watan Yuni 2006 ne mayakan islama da ake zargi zargi suna da alaka da alka'ida suka kwace iko da babban birnin somalia wanda ya hada birnin a karon farko cikin shekaru shida da kuma zama kalubale kai tsaye ga gwamnati da ke samun goyon bayan majalisar ɗinkin duniya daga karshe kuwa a rana irin ta yau biyar ga watan yuni shekarar biyu girgiza ƙasar a indonesia mai karfin maki bakwai da tara a ma'aunin rikta ta afku a yammacin tsibirin sumatra wanda ya yi sanadin mutuwar mutane da dama tare da rushe wasu ɗaruruwan gine-gine. To mi sauraro da haka muka kawo ƙarshen labaran na barka da asuba a wannan safiya amma kafin mu yi sallama akwai maimacin kanunsu. tun da farko an ji cewar kungiyar kwadago ta ƙasa nlc ta cewa wata ganawa da gwamnatin tarayya kan takaddamar shirye tallafin man fetur yayin da tuc ta bukaci a sake duba mafi karancin albashi. wani kamfani zai yi karar sabuwar gwamnatin jihar kano a gaban kotu inda ya buƙaci diyar naira biliyan goma akan kadurorinsa da aka rushe 'yan bindiga sun halaka mutane 62 a wasu sabbin hare-hare a jihohin sokoto da zamfara daga ƙetare kuwa ƙasar rasha ta ce ta dakile wani gagarumin farmaki da ukraine ta kai sanin asali ya sa kare cin alli sanin asali ya sa kare cin alli karin magana na a wannan ranar ta litinin a madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na arewa radio 93 da uku da zangon fm ko lawale omoni shine tsara labaran kamar yadda aka ji suna na nura haruna mudi tare da abokiyar aiki binta abdullahi fulani muke cewa a ci gaba da kasancewa da arewa radio a zangon fm